وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنك و... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكتابة a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara uku, wanda ya zamo daidai da shida ga watan afrilu gregorian calendar miladiyar annabi isa ne maryam salam idan lissafin ya inganta tana da shekara biyu. da a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasin mu na jiya a cikin suratun najar za mu taki a gurguje daga ayan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa anna ila rabbikal muntaha a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abqa wa'anna هو أمات وأحيا وأن lalle ya tabbata a cikin littafan annabawan baya cewa makoma ko karshe ya tabbata ne ga ubangijinka duk inda aka kai aka kawo duk inda aka buga duk kumbiya kumbiyan da aka yi da kauce-kaucen da aka yi inna rabbaka labil mirsad lalle ka yana nan a madakata kowa zai same shi saboda zai mutu kai baka zo ka samu kakan kakanka ba ba mamaki ma baka samu iyayenka ba saboda mutuwa ta zo ta ɗauke su kamar yadda mutuwa ta ɗauke su haka za ta ɗauke ka kuma haka mutuwa za ta ɗauki kowa duk wanda ya mutu ko zai koma ne zuwa ga Allah ko yaki ki ko ya so shine wa anna ila rabbikal muntaha lalle karshe ko makoma ko kankat tana ga Allah ne subhanahu wa ta'ala kulu ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha ay al ma'abi yawm al shine kuma zai tattara mutane ranar takin alkiyama wannan zai zo wancan zai zo mutanen farko da na tsakiya da na ƙarshe da halittu iri daban-daban duk za a taru a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu huwa ataka wa kuma Allah ta'ala shi yake sanya mutane dariya saboda idan ya ba su ni'ima da jin daɗi ko abin farin ciki sannan kuma ubangiji shi yake sanya kuka idan abin kukan ya kama musamman idan abin bakin ciki ko damuwa ya samu mutum ko wani abu wanda ya fi karfinsa ya gagare shi kamar yaro in aka fi karfinsa za ga ya fashe da kuka to a bar shi ya kukan domin wannan fashewa da kukai shi ne samun lafiyarsa kai ma idan abu ya ci ya ƙi cinyewa ka rasa yadda za ka yi ka warware matsalan ka rasa yadda za ka fito ma ainihin matsala ko damuwan da ta dame ka to ba mamaki can cikin dare za ka tashi ka fashe da kuka to gara ka yi kuka zil ainu raha fahiya ainihin alal yawa walai sabi sirrin matu sirrin ladalewa saboda aka gara bar mutum ya yi kuka ya bayyana abin da ke cikin cikinsa ya bayyana abin da ke cikin kirjinsa ko da ba zai samu magani ba domin hakan zai taimake shi saboda haka in kaga mutum yana dariya ubangiji ne ya saki akwai wanda za a saki a saiti akwai wanda za a saki ba a saiti ba dai idan abin dariya ya kama aka yi dariya abin da ba na dariya ba ka fake da dariya sai a ce hauka to shi din ma ai ubangiji ne ya sanya shi dariya tun da kaddara ce ta haukansa sannan kuma kamar yadda muka ambata an baka dama ka yi kuka a duk lokacin da za ka yi kuka amma ban da wajen mutuwa kukan da za a yi da murya da fitar da ƙara ana wayo musulunci bai yadda da wannan ba annabi ya ce an na'i hatu yi lam duk wanda take kuka domin mutanen jahiliya waɗanda suka fi kuka mata ne har gayya ma suke yi har goron gayyata suke rabawa idan wani na su ya mutu a zo a taya ta kuka domin saboda labari ya bazu cewa wane an masa kuka da yawa to duk da kasancewa abin bakin ciki ne sai aka ce to duk wanda ya kuka ya daga murya annabi ya ce wannan al'amari ne na jahiliya kuma haramun ne duk wanda ya san za a yi masa kuka bai hana ba to fa inna hu yu'adzabu bi buka'i ahlihi alayhi ana masa azaba saboda kukan da iyalansa suka yi masa yasa kullum ake bayanin cewa idan wani ya mutu ko wata ta mutu a rinka ihu ana mun mutu mun lalace yanzu kan za mu kunyata fallasa ya zo kaza kaza duk wannan musulunci bai yadda ba saboda haka ka fitar da kuka na ƙara musulunci ya ce haramun ne amma kuka na zubar da hawaye wannan ba hana ka ba lokacin da annabi ya je kan sahabinsa ya ga yadda rai take kokarin fita yana magagin mutuwa mazala sai ya zubar da hawaye sai sahabai suka ce ma haza ya rasulallah suka ce menene wannan ya manzon Allah sai manzo Allah ya ce ai wannan tausayi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake sanyawa mima a cikin zamana a cikin zukatan bayinsa duk wanda ya zubar da hawaye wannan alaman tausayi ne abinda aka hana shine a fitar da ƙara wayo ko na shiga uku ko wululu Allah ko na abu makamanci wannan ina jin wululu Allah na yara ne ko eh, na yara ne to koma dai irin wannan domin ko yaro ne idan ya yi kuka kwaɓe shi ake yi irin wannan kuka ya ɗaga murya a lokacin mutuwa saboda haka amma duk a sauran wurare wannan babu laifi tun da dalili ne yake kawo haka shi ne a nan yake cewa wa annahu huwa adhaka wa abka lalle ubangiji shi ya sanya dariya kuma sannan shi ya sanya kuka wani lokaci za a ga wani shi Allah ta'ala ya sanya shi yana da fara'a wannan fara'a tana da muhimmanci kwarai da gaske domin ka sake fiska wa ɗan uwanka musulmi ya ga fara'anka to Allah zai baka lada tamkar ka yi sadaka amma ka ɗaure fiska kamar bijimi ko kuma kura wannan musulunci ba ya son haka to wa kake jin haushi da wa kake bacin rai ka suke fiskanka ka rinka walwala kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasance idan suka yi sallah asuba sukan zauna su tattauna a tsakanin su kusan kowa zai faɗi irin mafarkin da yayi ai je na yi mafarkin kaza wani lokaci abin zai zamo hadda akwai dariya a ciki har kyalkyalewa da dariya suke yi har mutum ya kwanta ma da baya ya daga kafa ya harba wannan duk ba a hana ka ba duk ba a hana ka ba domin saboda magabata ma suna yi sai dai yanzu ka yi bisa ka'ida yanzu misali idan aka ce an yi sallah asuba wani zai zai ba da labari sai ya ce ai kawai sai ya yi mafarkin gasu an kai su zaranda zaranda hotel an ba shi wani makeken ɗaki a falon akwai wani makeken tebur sai aka zo aka ce wani irin nau'in abinci kake so dama ya gaza randa da yunwa da kwaɗayi da hankoro sai ya ce to ni abin da nake so bari dai in ce ko da cin dare ɗaya kumburin ciki a irin la'asar ɗin nan kafin a sha ruwa ya ce ya kawo farfesun kaza ka gida a kawo farfesun kaza ta turawa a kawo farfesun kayan ciki a kawo miyan hanta da dankalin turawa soyayye a kawo kosai amma kuma kosan da aka sa masa koyi a cikinsa sannan a soya kwai da albasa da timatir sannan a dafa kwai a kawo koda guda biyu ko guda uku kada su wuce haka a kawo fil gwangwani guda a kawo ruwan zafi da lipton ahmad ko akabar ne eh, ahmad ko akabar eh, ya ce a kawo tuwon Semovita? ya ce a hada da na alabo wannan guda biyu wannan guda biyu a kawo miyan agushi da irin kifayen nan yan kanana a ciki ya ce a gefe kuma akwai farfesun tarwada Tana kawo miyan karkaki wanda yake da naman gwiwa a ciki wanda yake nama mai laushi wannan kamarki zai ta kawo abu sai da ya gama lissafi aka zo duk aka jera aka ce tofa za a yi kiran sallah ya zo ya ga abinci ya ce bari ya ki gaban ɗaki ya kurkura baki ya yi alola sai ya farka sai ya farka a cikin mallaki ya kaga ma kaga wannan labari idan ka ji kuma haka yana iya faruwa sai ka ce kai amma Allah sarki wannan sai ka kyalkyale da dariya ka ce kai amma baka yi sa'a ba gibba zai ce kaga kai mugu ne ba sai alali shi ya farka wa ce masa ya farka to ire-iren waɗannan ne wato mutane su zauna wani lokaci su tattauna tsakaninsu su yi murmushi don su tsebe kewa musulunci bai hana su ba abinda zai shagalar da su gabarin ambaton Allah shine abinda musulunci ya hana to annahu huwa ada haka wa afka shi yasa aka kawo su suna kishiyoyin juna wannan ana kiran su attiba eh kamar yadda na gaba ma yake attiba wa annahu amata wa ahya wa annahu haka wa afka don an ce ga kuka ga dariya nan an ce ga kuka an ce ga rayuwa an ce ga mutuwa ai ka san abubuwan da ba su haduwa ne wannan a cikin ilimin balaga shi ake kiran sa asiba abinda ba zai hadu ba amma hada su a waje guda musamman ma a cikin aya guda saboda haka wa annahu huwa amata wa ahya kuma lalle Allah shi yake kashewa kuma shi yake rayarwa ka kaulihi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ta'ala ke ya halici mutuwa ya halici rayuwa saboda duk wanda ka nema Allah zai baka duk wanda ka nema ka inganta Allah ta'ala zai inganta maka yasa in ka samu rayuwa ka yi godiya wa Allah kada ka saba masa idan kuma mutuwan ta zo tun kafin ta zo ma za ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka daga mummunan mutuwa fitnatul mama wato uh, uh, fitnatul hayat wal mama fitina ta ainihin rayuwa da kuma ta mutuwa domin fitinan mutuwa shine mutum ya cika ba tare da kalmar la illallah muhammadu rasulullah ba maza Allah ya ce duk wanda ya cika da wannan kalma kuma yana mai ikilasi to aljanna ta tabbata gare shi kaga kenan ko da akwai waɗansu kurakurai ko dai Allah ya gafarta masa ko kuma a babbaka ki gwargwadon laifuffukan da ya aikata kwarai da gaske sannan daga baya a fitar da shi daga gidan wuta a shigar da shi gidan aljanna saboda haka duk waɗannan abubuwa guda biyu da mutuwa da rayuwar suna hannun Allah ne waɗannan suna rubuce a cikin littafin farko wa annahu khalaqa zawjayn na'am wa annahu khalaqa zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna وأن عليه النشأة الأخرى وأنه كما يدعى الأمر يكي lalle shi Allah ta'ala khalaqa zawjayni shine ya halici dangogi guda biyu sune wanda muka ambace su negative da positive a cikin kowane irin abu azzakara wal unta shine aka fassara anan wannan suna kiran sai isnabi shine ka ambace abu a dunkule sannan kuma ka fassara shi wato ko kuma a ce eh, ijazi kenan to wani waje ko kasar wanda za a ambace zikrul qasiba ba ko zikrul am ba dal shine khalaqa ne. Allah ya halice dangoge guda biyu a wal unsa namiji da mace shi yasa duk abubuwa da kake gani Allah ta'ala ya halice namiji da mace sai dai anan akwai inda ya karkata yace min nutfatin idza tumna daga ainihin maniyye kamar digon maniyye idza yayin da aka diganta ke a matsayinsa na maniyye ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta wa ta'ala a cikin wata aya ya saboda insanu an yi turaka su da yanzu dan adam yana ganin za a barki shi kaɗansa ne haka kawai ko yana zaton za a barki haka kawai sakaka alam yakun fatan min maniyyi yumna shin da bai kasance igon maniyyi bane daga maniyyin da aka maniyyantar da shi shine yumna autumna tumna kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa sa'annan daga maniyyin nan sai ya kasance kudan jini sai aka halitta ki aka daidaita ki faja'ala minhu zawjayn adh zakara wal sai Allah ya sanya dangogi guda biyu daga wannan maniyin da ya bayyana ko dai namiji ko mace alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya mauta yanzu wanda yake da iko bisa yin wannan baya da iko ya rayar da matattu kenan wannan kaman ana challenging din kafirai ne waɗanda suke musun cewa ba za a yi takin alkiyama ba saboda haka shi yasa Allah ta'ala ya sake maimaita wannan a cikin suratul kiyama na'am wa annahu khalaqa zawjayn adh-dhakara wal untha yadda al'amari yake lalle Allah ta'ala ya halitti dangogi guda biyu a dhakara wal untha wato namiji da mace daga cikin ainihin mutane da kuma cikin dabbobi kuma wannan abinda muka karanta a cikin suratul qiyama yana dana tabbatar mana da abinda manzon Allah ya ambata a cikin hadisi wanda yace 40 yawman nusfa thumma yakunu alaqatan mithla zalik thumma yakunu mudghatan mithla zalik zai kasance kwanaki arba'in yana maniyye sannan kwanaki arba'in yana gudan jini sannan kwanaki arba'in yana tsoka sa'annan kuma daga nan sai a yi umarni a hura masa rai a sanya masa ƙasusuwa. inda za a faɗaɗa ko a ja a ja inda za a yanka ko za a sanya alama ko za a tsaga a tsaga a matsayin wanda zai fito namiji ko kuma mace daga nan kuma sai a turo mala'ika wanda zai zo ya zayyana masa abin da zai gudanar a cikin rayuwarsa ta duniya da kuma abin da zai samu a rayuwarsa ta lahira amma dai karke, idan ya gama rayuwar duniya wa anna alaihin nakatal ukura idan ya mutu to lalle yana kan Allah ne ya tayar da wannan rai tayarwa ta musamman ko kuma wancan a lahira kenan ai kama kalakal buda'a kamar yadda ya halitti halitta tun farko wa qadirun al i'ada Allah yana da iko bisa ya sake mayar da ita wa hiya al akhiratu yawm al-qiyama wato ainihin sake tayarwa na karshe ranar takin alkiyama to har ila yau yana daga cikin abin da ke cikin littafai na ainihin annabawa magabata wa annahu huwa agana wa akana wa’annahu huwa aghna wa yadda al’amari yake lalle ke Allah ta’ala agana, gana shi ne mai wadatarwa wa kuma shi ne mai talautarwa Ai yi mallaka ibada hulmar Allah shi yake bada dukiya ga bayinsa wa ja’ala hula hankun ya inda kuma yakan sanya musu dukiyan nan wato abin da za su yi ta tarawa sai ga mutum ɗaya da motoci kamar guda uku ko guda biyar duk na shigansa za ga mutum ɗaya yana da kaya kamar guda goma ko ashirin ko talatin yana da takalma ma sun kai ashirin ko talatin hula ma yana da ashirin ko talatin kuɗi kuma yana da su barkatai za ga mutum yana da dabbobi da yawa wanda in ka ce kowace rana ya rinka yanka guda ɗaya yana ce naman ma har zai hau masa kai ba zai iya karar da su ba za ga mutum ya mallaki gonakai ya mallaki filaye ya mallaki gidaje wannan arziki kenan na Allah ba dabarar mutum ba ne idan Allah ta'ala ya riga ya kaddara kai mai arziki ne kai mai arziki ne mun sha karantawa a zamanin sahabbai a lokacin annabi akwai waɗanda Allah ya sanya albarka a cikin hannunsu da kasuwancinsu duk abin da suka taɓa kuli ne akwai wani kuma shi duk abin da ya taɓa to a cewa zai yi abin zai lalace ya za duk wanda za ka yi hannu da shi ka assalamu alaikum da wuri ka fara yin masa assalamu alaikum domin assalamu kalma ce ta amince kalma ce ta kubuta ko idan an maka sallama to ka amsa domin karka je ka rike hannun mai shuhumi in ka rike hannun mai shu'umi to fa zai iya yafa maka wannan shuhumi din zai iya yafa maka ko ya yaba maka zabar haka shi yasa aka ce jiddan a kowane lokaci da'iman abada ya kasance mutum yana ambaton Allah subhanahu wataala idan kana ambaton Allah to za ka samu saukin al'amura amma Allah ta halaki ne mai mallakarwa abinda ya ga dama ya mallakar maka ba tare da wayonka ko dabaranka ba la ya tajuna ila bai'e kaga mutum ya tara abu baya bukatan ya sayar saboda bai da bukata bai da damuwa amma in kaga mutum yana kokarin ya fitar da wani abu ya sayar ai yana da damuwa ce yana da wata bukatan sa wanda yake so ya biya ta to amma waɗannan Allah ya ba su wadata ba sa sayarwa fa hadha tamamun ni'mati alaihim wannan cikon ni'ima ce da Allah ya yi mal adam saboda haka in Allah ya baka wadata baka gode masa ba to zaka sha wahala amma idan ka gode wa Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai kara maka wa isa azana rabbukum la in shakartum la zidannakum wa in kafartum inna azabi lakadid ubangiji ya yi kuwa idan ya baku kuka gode to Allah ta'ala ya ce zan kara muku amma idan Allah ya baku baku ba ku gode ba to lalle idan kun yi butulci azaban Allah tana da tsanani kwarai da gaske don haka in Allah ya baka wadata ka gode wa Allah to ala hadha yaduru kalamu kathirin min al wa qila agana man wala wa aqana aqdama sannan kuma akwai wanda suka fassara aqana shine wanda ya sanya waɗansu wahala ko hidima waƙila agana man sha'a min Allah ta'ala ya wadatar da wanda ya ga dama a cikin halittunsa sannan kuma wa aqana aqfara man sha'a minhum wa afqara mai sha'a Aminu sai ya talautar da wanda ya ga dama to kai ma dan uwa na talaka da Allah ya sanya ka talaka ko duk abin da ya shiga hannunka watsewa yake yi baya zama to haka Allah ya kaddara duk dabaranka da duk waɗanda ka sanya su masu kulumboto sai maka kulumboto ko kuma sai maka ainihin addu'a don akwai wadansu malamai masu cuwa-cuwa sai su ce idan talauci ya dame ka za su yi maka addu'a su kuma suna fama da talaucin kuma da haka suke karga kulalenku wai idan mutum na son arziki to shi kenan akwai addu'an da za masa ya arziki to me yasa ki ne addu'an bai yi wannan addu'an ya yi arziki ba domin duk wanda ya yi arziki ba zai rinka ciwa irin wannan ba duk wanda yake da arziki kana da kuɗi idan mutane suka zo da damuwansu sai dai ka ɗauka ka ba su kuma ka haɗa musu da addu'a Eh, sai ka ce Allah ya ba ku wadata kamar yadda mu ma muka samu wadata ko ku fi mu wadata sai kai musu addu'a amma ba su dauki wani abu su baka ba saboda haka duk wanda Allah ya yi ki talaka ko kuma da hausan hausa asalin hausa duk wanda Allah ya yi ki matsiyaci shi ne wanda ba da sisi ba iya taɓuka komai ko ka ɗauke shi domin ka ɗan tattara masa abu ko ba zai tattaru ba domin ko riga ka baki idan ya yi wata ɗaya wata biyu sai an ga alamar talauci a jikin rigar kai ko wannan gilas ka cire ka baki don an kwana biyu wata ɗaya wata biyu sai an ga talauci a cikin gilas kwarai da gaske domin ko kaga ya yi duhu duhu ko ya tsara ko kuma ya kasance ba ya gani yana taka abubuwa to kaga gilas ba ya da amfani a wajensa Allah ta'ala bai kaddara cewa zai yi arziki ba eh kan ku dauka nan gilasin wani abu ne ina jin nawa ne ɗari nawa ne yake sayarwa sai don kar wani ya bi ne ya ce ya dauka ko gilas mai tsada ne a wannan irin na almajirai ne to haka ne za a ga mutum ya fito daga zuriyar masu wadata yan uwansa idan suka zo suka fitar da zakka za su tara masa amma kafin shekara ta kare dukiyan karewa za ta yi sai ga ya zo kuma yana fara idan ba su sake baki zakka ba to ba a yi sa'a ba sai ya gudu ya barkare saboda tsaban talauci to idan Allah ya jefa ka cikin wannan yanayi haka Allah ya ga dama nan ma ka gode wa Allah karkace ba za ka bauta wa Allah ba karkace ba za ka yi biyayya wa dokokin Allah ba a'a ka gode wa Allah kuma ko zan a wani ba'adi talauci ma falala ce talauci ma ni'ima ce talauci ma daraja ce domin ranar takin alkiyama waɗanda za su fara kiga aljanna su ne talakawa amma mun ba su dibi rikici a duniya ba ƙwarai da gaske idan ba su dibi rikici a duniya ba don gwana talaka ko don gwana matalauce baka da sisi ka gagara auren mata biyu ko uku ka gagara mallakan gida kana gidan haya ka gagara sayan abin hawa kana hawan wani keke wanda yake tun zamanin ba saka sannan daɗin daɗawa ba ka iya taɓuka komai amma za ka zauna a majalisa kai gulma za ka je can kai annamimanci idan ka samu wani abin sata za ka rufe ido ka sata sannan kuma ga neman mata na bala'i sannan idan ka samu wani abin kurba na kyaye-kyaye za ka kurba wai yana rage maka tension to yanzu a matsayinka na talakan aka tafi ranar takin alkiyama sai ya kasance wajen shiga aljanna sai ya kasance a guruf din farko wallahi baka yi sa ba baka yi sa ba saboda binciken da za a maka kan waɗancan abubuwa su za su bata maka lokaci wannan ke yake gwada cewa idan Allah ya yi ka talaka idan Allah ya yi ka matalauci baka da komai to ka rage rikici wa kanka banda gulma banda ƙarya banda yaudara banda annamimanci banda sata banda shayikaye duk abin da yake na sabon Allah ne kai kokari ka kauce to zaka ga sakamako ranar takin alkiyama kuna gaba-gaba na farkon shiga gidan aljanna Allah ya samu dace amma na ga kun ki amsawa saboda mutane da yawa ba sa son talauci Eh, mutane da yawa ba sa son talauci alhali manzo Allah ya ce talaucin nan shine mafi karancin hisabi amma mutane ba sa so kowa idan ya zo yana son Allah ya baki arziki amma sai ya ce mai albarka wani kuma rabbana atina fid dunya hasanatan in ma ba zai fada ba yana ganin ba ta lokaci ne sai kuma Allah ya baki dukiyar da za ta halakar da shi gaba daya Allah ya kyauta saboda haka wa annahu lalai ubangiji ta'ala huwa agana wa aqna shine mai wadatarwa kuma shine mai talautarwa wa annahu huwa rabbu shi'ra wa annahu huwa rabbu shi'ra wa annahu lalle ubangiji ta'ala huwa rabbu shi'ra shine ubangijin tauraron nan wanda ake kiransa shi'ira ko tauraru wanda ake kiranta shi'ira wa hadha najmul waqa tauraru nan mai tsananin haske allati yuqalu lahum merzamul jauze wanda ake kiransa mirza na ainihin jauze ko jauza kana taifa min al-arabi ya'budunaha daga cikin laraba suna bauta ma wannan tauraro to ubangiji ta'ala kine ubangijin wannan tauraro wannan yana gwada cewa kar ku bauta wa tauraro kar ku bauta wa rana kar ku bauta wa wata kar ku bauta wa gunki kar ku bauta wa kowa waye cancanta a bauta masa shine Allah alwahidul qahhar na'am wa annahu wa annahu ahlaka adanil ula wa thamud fama abqa wa qauman إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا دولا لن آيوي سنة علاقة جونا فرقم مجانا وبنجي تعالى يتي وأنه أهلك آدن الأولى lalle Allah ta'ala ki ya halakar da adawan farko hum qaumu hudin su ne mutanen annabi hudu wa yi kalu ana ce musu adubna na irama bunusan buninu kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul fajiri nan ƙasa-ƙasa mai yake alamtara kai fafa ala rabbuka biya shin baka ga yadda ubangijinka yayi da adawa ba irama zatil imad iramawa waɗanda suke da ingarma wato karan karma wanda yake mai ƙarfi ko mai girma kowane ɗaya daga cikinsu idan ka gan shi yadda ka san bishiyan kuka ko kuma ganji haka yake kaga cikin bishiyoyi a yi bishiyoyin kuka ko ganji ko rimi sun fi sauran bishiyoyi wato ainihin girma da tsawo kwarai da gaske sun fi su girma da tsawo to haka da suke yanzu kun gada za a kawo mana ba ade guda daya yanzu yanzu ya tsaya a masallacin nan yana jin dukkan mu watsewa za mu yi hadda mai jan baki duk watsewa za a yi don abinda kowa zai dauka ne kaman wani aljani ne ko aljani ko mala'ika saboda farko-farkon halittu ne ai ko annabi adam ma da aka halice shi da ya zo da nana hawa da aka halitta masa ita suka zo suka zauna a duniya suka fara hayayyafa da ƴaƴayensu ba kaman mu suke ba ba kaman mu suke ba wani lokaci za a gani a cikin mutane sai Allah ya fitar da wani ingarma sai ga shi gashi da tsawo ga kuma kauri ga kuma karfi in ka sha gabansa idan ya sa hannu haka ba za ka iya motsa hannun ba ma gaba daya waɗansu ana haduwa da su a lokacin aikin haji ko umura zai zo da matarsa yana tafiya da ita in ka zo su kuma yan najeriya su ba ruwansu lokacin da suke dawafi ba sa dubawa wai maza ne ko mata wannan yana daga cikin ƙauyancin mutane eh ƙauyancin mutane ko ba daidai ba ne a yanzu kamar ka shiga kasuwa ne kwanakin baya ba mun yi magana na zinan abin nan ba ai wani kasuwan yake shiga ya ta gogayya ba ruwansa da waye yake gogayya da su ko da maza ne ko da mata daman wani sha'awa ta dame ki sai ya je ya shiga ya fitan munafiki Allah yana ganin ka matsiyaci kawai kwarai da gaske kawai zai rinka shiga duk inda ya ga da mata da maza zai rinka kutsawa yana shiga yana fita saboda yana zina da gangan jikinsa yana zina da gangan jikinsa ya kamata a ce in kai dattijo ne ko kuma kana da hankali to ka rinka lura ba da kowaye ne zaka goga jiki ko kai cuɗanya ba saboda haka kamata a yi da mutane suka zo suna yin dawafi su rinka la'akari da wannan to idan an duba an ga ga wani ke ba ruwansa idan ya ga mata ya hankade su in ya ga maza ya hankade su to waɗannan manya-manyan mutanen da sai su rike matansu sai ka zo za ka hankaɗe sai ya yi maka elbo, an san elbo ko kwarai da gaske haka in ya dunkula hannu da kinan ɗinka to sai ka kwana uku kana ji wannan faɗan adam ne kaman ka domin yadda ka san itace haka za ka ji kuma akwai dabarar da suke yi ko in suka ɗan taɓa wajen mulku sake suke yi ne ko yaya ne amma sai ka ji kwana biyu kana jinsa to kaga in baka kiyaye domin Allah ba za ka kiyaye saboda ilbo domin kar a sake yin maka to don haka za a ga mutane iri daban-daban waɗanda Allah ta'ala ya halittansu wanda yake kaman adawa mu a wajen sai mu ce kaman adawa ne amma ko kafan adawa ba su kamo ba ba su yi kusa da su ba yasa Allah ce irama zatil ima domin ko a zamanin annabi babu irin su irama zatil ima an ba da labari ne wa annabi cikin alkur'ani shine alam tara kaifa fa'ala ka biya? irama zatil ima allati kula yukhlaq mithluha fil bilad Allah ta'ala yake bai halitti misalin su ba a duniya ka kaf gaba daya saboda haka tun daga kansu baya aka yi ta komawa amma ba gaba ba saboda haka wanda aka ce maka halittarsa ta kai bishiyan kuka katuwa ko bishiyan rime ko kuma bishiyan ganje ai kaga halitta ce abin tsoro tunda idan zaka ga kololuwan karke sai ka daga kanka gaba daya kamar yadda zaka hango gidan sama mai hawa da yawa to haka ma zaka ka hango kansa don aka ce ka dauko hulan da yake kansa ya za yi Eh, ba za ka iya ba to amma kuma da suka saba wa Allah sai Allah ya halakar da su domin ba su gagari Allah ba ba su gagari Allah ba ko zamanin annabi Musa mutanen da aka yi ta fama da su ai akwai mutanen da aka ce a yaƙe su su suka tattara haka man mutum biyar rike su suke yi kamar yadda kake haɗa kadi guda biyar ko goma ka rike to su kuma haka suke rike 'yan uwansu mutane da hannunsu to ai kaga wannan ayoyin ubangiji ne su ne allati lam yuklaq mithluha fil bilad Allah ta bai halitti irin su a bayan ƙasa ba fa kanu min akaddin nasi kuma sun kasance sun fi mutane tsanani wa aqwahum wa atahum ala Allah wa ala rasuli tunda suna da ƙarfi suna fafe duwatsu da kansu kamar yadda zamu gani waɗansu daga cikin su sai ya kasance sun fi taurin kai ga annabawan Allah fa halakahumullah shine Allah ta'ala ya halakar da adawa birihin farsarin adiya da ainihin iska mai tsananin kadawa idan ka ji an ce sarsarin ita ce iskan da take da kara daga nesa dattawa idan sun ji iska tana da kara daga nesa to sukan ce wannan yin ta zo babu alheri cikinta kwarai da gaske duk iskan da ka ji ta ɗauko tana ƙara daga nesa to ka shirya ka shirya ka nemi wajen fakewa yadda ko abubuwa sun ruso a kanka ba za ka karasa ba waɗannan mutane su sun yi gadara sai suka ɗauka mala'iku ne za su zo sun shirya su yi faɗa da mala'iku gaba da gaba sai Allah ta'ala ya aiko musu iska mai kalawa don an ce kai faɗa da iska ta ina za ka kamata ta ina za ka fara za a ga mutum yadda ka san bishiyan ganji amma idan iskan nan ta zo haka za ta ɗaga ki tarba ki da ƙasa Kasan duk iskan da ta raba ka da kasa to fa tana da karfi sai wani ikon Allah ko a yanzu idan ana guguwa ko ana iska walan sukan ce mutum ya zauna saboda in kana zaune daga ka yana da wahala akan kana zaye to waɗannan sun zo sun yi banga-banga sun tare sai Allah tabaraka ta'ala ya turo musu fakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma sai da aka yi mako guda kwana bakwai wuni bakwai da darare nawa eh saba layalin ko sai eh, darare ne guda bakwai wunin kuma guda ta abin nan kwanan guda takwas daren guda takwas haka tana kadawa ta raba su da ƙasa ta jefar da su ka annahum a ajazu nakhalin khawiya kai ka ce su gunduwa gunduwan dabine ne ai muna ganin dabine masu zawo ko da yake yanzu cikin gari kusan duk dabine masu zawo an sare su amma ina jin lokacin da muka take muna ganin manya-manyan dabine masu tsawo mu gidan da muka take ma ko wata dabiniya ana kiranta aljana kwarai da gaske haka muka take muka ganta ita ba a yanke ta ita ba a yanke ta haka muka taki ba a yanke ta saboda mun taki mun samu ana yanke dabino aka rufe dabino lokacin da za a rufe kuma an san lokacin da ake yankewa za ga gidaje suna da dabinai daban-daban suna tara dabino kwando-kwando amma yanzu duk an lalace to a wancan lokaci ita aljanan da ake kiranta aljana ba a hawa saboda daga ƙasa tana da kauri da ta je can sai ta yi tsiririya tana can sai dai kawai a jira 'ya'yanta in sun nuna sun zubo a ɗiba to ina jin da karye wanta ma bai wuce ya shekaru kwana-kwanan nan ta karye tun saboda dabino ta kan dade kwarai da gaske amma ba a hawa to mu a lokacin ana faɗa mana cewa ko akwai aljanu ne a wajen ko akwai menene saboda duk kiriniyan mutum idan ya je sai ya dawo kwarai da gaske to irin waɗannan dabi ne masu tsawo da masu kauri ko a ƙasan nan an yi su ba ƙasashen larabawa ba kuma idan waɗannan dabi ne suka faɗi sauran suka faɗi su da kansu suke yi wa kansu gunduwa-gunduwa duk wanda ya ga faɗuwan dabino zai gane haka to shi ne Allah baraka wa ta'ala ya ce waɗannan mutane masu tsawo da suka faɗi haka ya mayar da su gunduwa-gunduwa ya halakar da su to ina karfinsu ina dabararsu babu to balle kai idan an kasa karfinsu kake ɗari kai nawa ka ɗauka idan an kasa tsawonsu kake ɗari nawa ka ɗauka idan faɗinsu ne ma nawa ka ɗauka yawan shekarunsu nawa ka ɗauka to me yasa kake taurin kaiwa ayoyin ƙur'ani kake taurin kaiwa hadisan manzon Allah idan waɗancan Allah ta baraka wa ta'ala ya mayar da su a ajazu na kalin kawiya to kai idan za a yi gunduwa-gunduwa da kai sai a mayar da kai kamar dankalin hausa kwarai da gaske ko kamar rogon hausa aka za mu yadda kai tun da zaman baka da karfi baka kai waɗancan karfi ba to shine Allah ta'ala yake ku tsorace shi wa nahuwa alaka adanil ula lalle Allah ki ya halakar da adawa na farko wa samuda fama abqa da ainihin samudawa bai bar ko ɗaya daga cikin su ba wa samuda allazina jabu sakra bil su ba su kai waɗancan girma girma da tsawo da faɗi ba amma kuma Allah ya ba su ƙarfi ƙarfin da Allah ya ba su kawai sai mutum ya ɗauki gatarinsa ko kuma kuradansa da kwalbansa ko da wukansa sai da ya samu babban dubi sai ya yi ciki da falo da banɗaki a ciki da hannunsa kuma zai yi to yanzu ko waɗanda suke faffasa ita a suke faffasa duwatsun nan ka yi hannu da su mana kaji yadda hannu yake gingirin kamar kwangiri ba ma kaga waɗancan su sukan yi ɗaki ne fa ciki da falo ba abin da ya dame su amma da suka yi taurin kai Allah ta baraka wata ala halakar da su yayi ne wa da fama afka a wata a wa dan fama afka saboda waɗansu na ganin kalmar samu kalma ce ta larabci tana karban wato musarrafa ce wasu kuma suna ganin mamnu'un min sarfi eh, wato mabniya ce sai dai a ce samudu samuda maimakon samudu maimakon samuda shine samuda maimakon samude sai a ce samuda maimakon samudun sai a ce samudu ko kuma samudan sai a ce samuda maimakon samudin sai a ce samude ina fata an gane shine mamnu'un min sarfi amma ka fitar da shi daga layin mamnun minasar walau suna karantawa samudan fama afka kaga akwai faduwa ya fita daga cikin mamnun minasar kenan na'am aidan marahum falam yubqi minhum ahada Allah ta'ala ya dandake su bai bar ko ɗaya daga cikin su ba wa qauma nuhin min qablu sai mutanen annabi lu min qablu bai zo min qabali ba me yasa saboda akwai mudafin ilaihi mahzufu shi yasa lillahi al'amru min qablu wa min ba'du kamar yadda yake cikin wancan aya idan aka share mudafin ilaihi to qablu yakan zo ne da ainihin wasalin rufu'a ina ba ta gane shi yasa wa qauma nuhin min qablu ai ana nufin qabla adin wa samuda da mutanen annabi lo su sun zo kafin adawa da samudawa innahum kanu hum azlama wa atgha lalle su sun kasance sun fi kowa zalunci sannan kuma sun fi kowa dagawa ay akattu tamarrudan min alladhina min ba'dihim sun fi tsananin taurin kai daga waɗanda suka zo a bayan su saboda me malamai suka ce saboda dade wanda annabi nuhu yayyana musu wazu falabisa fihim alfasanati illa kamsina ama shekara 550 yana musu wazi amma mutane ko 88 ne kawai suka musulunta wani wani irin taurin kai ne shi yasa da ransa ya ɓace take addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardi min alkafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibada wala yalidu illa fajiran kafara abin da ya fada kenan yace halakar da kowa ma ya Allah kar ka bar ko daya shekara 950 ba wasa bane akwai taurin kai saboda haka wannan shi yake gwada cewa duk mutumin da aka dauki lokaci ana masa wa'azi bai ji gari ba to shi ma fa zai shiga wa qauman nuhin min qablu shi ma zai shiga gurbin su ba yadda za ya ce kullum ana maka wa'azi amma baka wasu ba kullum ana maka nasiha amma baka nasihantu ba kullum ana maka gargadi amma baka gargadu ba to in ka ɗauki lokaci kai ma za ka koma mai taurin kai irin nasu saboda haka ranar takin alkiyama kana cikin gurbinsu kaga in ka shiga cikinsu ma tattaka kaza tun kafin aje jahannama ma masu murkushe ka Allah ya kyauta shi wa qauma himmin min da mutanen annabi no wanda suka yi taurin kai su ma Allah baraka wa ta'ala ya halakar da su da ruwan tufana tafi kata ahwa sannan kuma da mu kawa. mutafikawa su ne waɗanda aka kifar da su ahawa aka karya su ko ahawa aka rufa su ayyani mada'inu qaumi lut mutanen annabilu ƙalaba ha alaihim ha Safila ha. Allah ta'ala ya juya su saboda taurin kansu da rakin jin wa'azinsu aka mai da samansu ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama wa an tara alaihim hijaratan min sijilin mamdudin tin Allah ta'ala ya musu ruwa na ainihin duwatsu sijilin ruwan duwatsu mamdudin wanda yake akwai wuta a ciki Allah ta'ala ya halakar da su gaba daya wali hadha qala shi sa Allah ta'ala yake fagashiyaha sai fagashaha ma gashaha sai lullube ta abin da ya lullube ta fagaffaha ma gafa wa sataraha ma sataraha bi ma'ana damaraha ma damaraha yani min alhijarati allati arsalaha alaihim Allah ta'ala ya turo musu ruwa na duwar watsu wa amtarna alaihim matara yace muka yi musu ruwa amma na duwar watsun wuta fa sa'a matarul mundarin lalle wannan ruwan da aka yi ma waɗanda ake musu gargadi wato yayi muni kwarai da gaske domin ba ruwan Allah da Annabi bane inji Hausawa mai eh, ba ruwan sama bane wanda ka sani mummunan ruwa ne Allah ya mutu, to don haka idan kuma kun yi taurin kai kamar yadda waɗannan suka yi to cikin sauki Allah zai mulku ku Allah ya tsare mu shi yasa Allah ta'ala ya tattara mu gaba da sai ya ce madan adam fa bi ayi ala rabbika tatamara fa bi ayi ala rabbika da wani ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinka ya kai ɗan adam ta tamara yi tamtare kake mutu baka yadda ba baka yadda Allah ɗaya ba ba baka yadda alkur'ani maganan Allah ba ba baka yadda manzon Allah shugaban annaba da manzanni ba baka yadda za a yi takin alkiyama ba baka yadda da sallah ba ke sa ka yi baka yadda da zakka ba ke yasa ka yin zakka baka yadda da azumi ba ke yasa baka kiyayewa ka ki zuwa aikin haji saboda kana tsoron mutuwa kuma kana da kuɗi ka biyayya wa iyaye saboda kana ganin ba kowa bane ka kyautata wa ainihin makwabta kana ganin saboda ba abinda Allah tabaraka ta'ala zai maka alhali Allah ta'ala ya sanya maka dokokin da ya zama wajibi ka kiyaye me yasa kake shakka kana ganin ba za a yi takin alkiyama ba Allah ba zai maka hisabi bisa rayuwar da kai a nan duniya ba to ka shiga hankalinka domin wannan tambaya ce aka yi babu amsa fa bi ayi ala rabbika tatamara saboda haka tambaya ce babu amsa idan ka zo rubuta wajen fassara in ka sa question mark sai ka sa exclamation mark in ka sa alaman tambaya sai ka sa alaman motsin rai duk inda ka ga an sa maka alaman motsin rai to fa ba ana neman ka ba da amsa bane za ga alaman tambaya da alaman motsin rai to ana son ka lura kai ma ka ji a jikinka Allah ya sa mu tuka da imani sai Allah ya ce hada nadirun minan nuzuril ula hada yanzu za a tattara muka kaf gaba daya a cikin waɗansu darussa na musamman a ƙarshen wannan sura ga tattara mana hankalinmu sai ka ce haza faddamiru ya udu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzon Allah yake nufi wannan nadirun mai gargadi ne duk da kasancewa manzon Allah yana gargadi yana albishir in aka ce gargadi shine za a ce idan baka bi Allah ba akwai sakamako kaza idan kai shirka ka wuta ne idan kai sata Allah tabaraka wata'ala ya ce in an kama ka yanke hannunka idan kuma ka fi karfin kowa in ka mutu wutan jahannama za ka shiga wannan shine gargadi ai ta gargadinka akan abubuwan da ba su dace ba ko kuma abubuwan da aka ce aiwatar da su a yi kokari ya kiyaye su amma bashir to shi albishire ke yi ku yi sallah Allah zai baku aljanna idan kun kiyaye azumi Allah zai baku gidan aljanna idan kun taimaka wa ƴan uwanku a cikin watan azumi yadda ake jin jiki din nan aka taimaka musu da abubuwa to za a samu albarka duniya da lahira sannan idan mutum ya kiyaye ya ba da zakka a lokacin da ya dace to lalle Allah zai sanya masa albarka cikin dukiyarsa ai kaga abubuwan kwadaitarwa waɗannan su ake kiransu abubuwan albishir saboda haka manzon Allah yana da dukkan wannan matsayi gaba daya haza nazirun minan nuzuril ula lalle wannan mai gargadi ne daga cikin masu gargadi na farko wato kamar yadda su suka zo haka shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo shi kamar yadda aya ta ce kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli mun karanta a can baya ka faɗa musu cewa ba ni ne farkon ainihin manzo daga cikin manzannin Allah ba to ne farkon annabi daga cikin annabawan Allah ba to abinda na zo da ki na gargadi ba sabon abu bane abinda zan zo da ki da albishir shi ma ba sabon abu bane waɗanda suka gabace ni cikin annabawan Allah da manzannin Allah su ma sun ambaci waɗannan abubuwa saboda haka hada nazir yani muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana nufin manzon Allah minan nuzulil ula yana daga cikin masu gargadi na farko min jinsihim yana daga jinsinsu saboda haka manzon Allah mutum ne kaman kowa sai dai Allah ya fifita shi da annabci da kuma manzanci a cikin annabci da manzanci din ma aka kai shi kwaloluwa saboda haka duk wanda zai zo ya ce maka annabi ba mutum bane to shi yasa kullum muke cewa ka masa tambaya to annabi aljani ne idan aljani ne ta yaya aka yaka same shi in ya ce annabi mala'ika ne a'a to ya aka samu iyayensa eh, aljanu suna da iyaye amma mala'iku ya ba su da iyaye sun ka takura shi kuma ya zo ya ce annabi ya ce annabi ya ce dabba ne to mahaukaci ne duk wanda ya faɗi haka kuma mahaukaci ne to idan annabi ba mutum ba ne ne eh tambaya ta gare ku in annabi ba mutum ba ne menene yana iya yiwa wani ya ce nurun ala nurin haske ne bisa haske E to sai dai in za ka yi tawilin aya domin ba haka yayin take nufi ba ba haka yayin take nufi ba wani kuma zai kawo wani hadisi wanda bai inganta ba zai ce ai tun kafin a halitti duniya akwai wani haske wanda yake zaune a gefe wai hasken shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ya fada maka wannan hadisi shine malaman hadisi suke cewa zuki ta kasan ko yara an aka zo aka ce ruki ta malle eh, wani ne mallin ne kam wato an ko kenan to saboda haka shi mutum ne kaman kowa wale nama ala ba sharo mislukun wannan ba a tawili sai dai kamar yadda mutane suke a yin mu mutane ne amma sai Allah ya fifita Allah rama da haddan Qur'ani sai Allah ya fifita malamin kurame da maganan kurame ba mamaki yanzu yadda yake kurame suke fahimta ko ni ba zan iya fahimtar da su haka ba Allah ya sa dai baka karin gishiri haza nazirun minan nuzuri a wata fasara kuma haza wannan nazirun gargadi ne duk abubuwan da muka ambata cikin ayoyi goma sha wajen goma sha gargadi ne saboda kowanne idan ka ɗauka duk wanda ka ganshi yana dariya Allah ne ba shi ne ma yayi dariya in yi dariya ya gode wa Allah duk wanda ka ganshi yana cikin ɓacin rai shi ma haka Allah ya sanya shi ya maida al'amari zuwa ga Allah idan ya mayar da al'amari zuwa ga Allah ya addu'a sai Allah ya kubutar da shi duk wanda ka ganki da rai Allah ne ya bar shi ya yi da'a wa Allah duk wanda ka ga ya mutu kwanansa ne ya kare duk duniyar nan idan an taru domin a hana shi mutuwa ba zai hannu ba ko ba ka bane sannan duk yadda aka yi duk bindin bindin din da aka yi za a koma zuwa ga Allah domin kowa zai mutu duk abubuwan da muka faɗa a can baya to nazirun minan nuzuri gargadi ne daga cikin eh, wato gargadi masu yawa menene jami'in gargadi gargade gargade gargadodi eh to gargade gargade mai yawa zai fi zamowa karɓaɓɓe wannaziru alhaziru abinda ake nufi da mai gargadi shine wanda yake kakedi lima yu'ayinu min ash-sharr alladhi yakhsha wuqu'ahu mimman andarahum shine wanda ya hango abinda yake baye da kyau zai gwada wa mutane ce wannan shi ne asalin fassarar naziru eh amma mu yanzu naziru ne namu ne yanzu ba abin nan ba sai ka ga naziru a shago naziru a ina ne naziru a kan kwalta naziru a wani waje amma naziru mai gargadi shi yasa hausawa suke cewa muhammadu nazir muhammadu nazir kun ga sun ba shi suna biyu kenan eh tunda duk wanda aka kira shi nazir ko bashir asalinsa muhammad ne amma asalinsa bai gargadi ne shi yana hangen abin da zai cutar da mutane sai ya ankarar da su kama kala ta'ala in huwa illa nazirun lakum in huwa illa nazirun lakum bayna dai azabi shadi shi din mai gargadi gare ku ne saboda tsoron zuwan azaba mai tsanani wa bil hadisi ya zo cikin hadisi annabi ya ce anan nazir lalle ni mai gargadi ne al wanda ya fito wato mai gargadi ne sai ya fito eh mai gargadi ya fito tsirara saboda tsaban kiɗi maucewa an ce wai a zamanin jahiliya ne aka yi waɗansu suka kawo farmaki wani gari da suka kawo farmaki wani gari sai suka zo suka toshe wani da shi da matarsa a cikin gida suka toshe shi a cikin gida eh aka yi kayya kayya kayya kayya to an gwada mun lokaci ya yi sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada da muka yi kuskure Allah ga fata mana subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh